Ayyukan manzanni Sura goma sha bakwai Tura suka bi ta Amphibolis da Apollonia suka isa Thessalonika a inda wata majami'ar Yahudawa take, sai Bulus ya shiga a wurinsu kamar yadda ya saba, asabar uku a jere na muhawara da su daga shirin littattafai, yana yi musu bayani, yana kuma tabbatarwa cewa lalle ne almasihu ya sha wuya, ya kuma tashi daga matattu, ya kuma ce. Yesun nan da nake sanar muku shine almasihu. Sai waɗansunsu suka amince, suka koma wajen Bulus da Sila, haka kuma babban taron halalawa masu ibada da manyan mata ba kaɗan ba. Amma Yahudawa saboda kishi suka ɗibi waɗansu asharai ‘yan iska suka tara jama'a suka hargitsa garin kaf suka faɗa wa gidan Yason suna neman su don su fito da su a gaban taron jama'a. Da ba su same su ba, da suka jawo Yason da waɗansu 'yan uwa har gaban mahukuntan garin suna ihu suna cewa mutanen nan masu tada duniya a tsaye ga su sun zo nan har ma yasin ya sauke su dukansu kuwa suna saba dokokin kaisar suna cewa wani ne sarki cewa shi yesu ne da mutanen gari da mahukunta suka ji wannan hankalinsu ya tashi ba su sake su ba sai da suka karɓi kuɗin lamuni a hannun yason da sauransu nan da nan ko da dare ya yi yan uwa suka sallami bulus da sila su tafi biriya da suka isa can kuma suka shiga jami'ar yahudawa to waɗannan yahuda kam sun fi na tasalonika da taku domin sun karɓi maganar hannu bibbiyu suna ta nazarin littattafai a kowace rana su ga ko abin haka yake saboda haka da yawa daga cikinsu suka ba da gaskiya har waɗansu helenawa ba kaɗan ba mata masu daraja da kuma maza amma da yahudawan tasalonika suka ji labarin bulus yana sanar da maganar Allah a Biriyama. ma suka je suka zugo taro masu yawa a can ma suna tada hankalinsu nan da nan ko yan uwa suka tura bulus a bakin bahar amma sila da Timoti suka dakata a nan waɗanda suka rako bulus kuwa sai da suka kai shi har atina bayan da bulus ya yi musu saƙon umarni zuwa wurin sila da timoti cewa su zo wurinsa da gaggawa suka tafi to sa'ad da bulus yake su a atina ya ji haushi kwarai da ya ga a ko'ina gumaka ne a birnin a kowace rana ya yi ta muhawara a cikin majami'a da yahudawa da waɗansu masu ibada da kuma waɗanda yake tararwa a bakin kasuwa har wa yau kuma waɗansu abikuryawa na sitokiyawa masu ilimi suka ci karo da shi waɗansu suka ce me wannan mai surutu yake nufi waɗansu kuwa suka ce ga alama me yin wa'azin bakin alloli ne domin kawai yana yin bisharar yesu da kuma tashi daga matattu sai suka rike shi suka kai shi tudun arasa suka ce ko ka faɗa mana wace irin bakuwar koyarwa ce wannan da kake yi domin ka kawo mana abin da ke bako a gare mu muna kuwa so mu san ma'anarsa alhali kuwa duk atinawa da bakinsu ba abin da suke yi sai kashe zarafinsu a wajen jin bakon abu ko kuma ɗorar da shi sai bulus zai miki a tsaye tudun arasa ya ce ya ku mutanen atina na dai lura ku masoyan ibada ne kwarai ta kowane fanni don sa da nake zagawa na duba abubuwan da kuke yi ibada har ma na tarar da wani bagadin hadaya da wannan rubutu a sama da shi cewa saboda allan da ba a sani ba to shi wanda kuke yi wa sujada ba tare da kun san shi ba shi ina sanar muku allan da ya halici duniya da dukan abin da yake cikinta shi da yake Ubangijin sama da ƙasa, baya zama a haikalin ginin mutum, haka kuma baya neman wani taimako daga gun mutum, sai ka ce wani abu yake bukata, tun da yake shi da kansa ne yake ba dukan mutane rai da numfashi da dukan abubuwa, shi ne kuma halici dukan al'umma daga tsatso ɗaya, domin su zauna a dukan sararin duniya, ya kuma ƙayyada zamanansu. da iyakokin ƙasashensu, wato nufinsa shine su neme shi, ko watakila sa laluba su same shi, alhali kuwa ba ya nesa da kowane ɗayanmu, domin ta gare shi ne muke rayuwa, muke motsi, muka kuma kasance, kamar yadda waɗansu mawaƙan kuma suka ce, hakika mu ma zuriyarsa ce, to da yake mu zuriyar Allah ne. ai bai kamata mu tsammaci Allah yana kama da wata surar zinariya ko ta azurfa ko ta dutse ba, wadda mutum ya ƙago ta dabararsa. A da kam, Allah ya kawar da kai ga zamanin jahilci, amma a yanzu yana umarta dukkan mutane a ko'ina su tuba, tun da yake ya tsaye da ranar da zai yi wa duniya shari'a, shari'ar adalci, ta wurin mutumin nan da ya sa. wannan kuwa ya tabbatar wa dukkan mutane da ya tashe shi daga matattu. Da dai suka ji maganar tashin matattu, sai waɗansu suka yi ba'a, amma waɗansu su suka ce. A game da wannan magana kam, ma sake jin abin da za ka faɗa. Sai Bulus ya fita daga cikinsu, amma waɗansu mutane suka koma wajensa suka ba da gaskiya. A cikinsu har Dionysius, ɗan majalisar tudun Arasa, da wata mace mai suna da marisa da waɗansu dai haka